إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايهك أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau talata goma sha tara ga watan rabi awwal a wannan shekara ta 1432 daidai da 22 ga watan biyu shekara ta 2011 za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka sharhu sunna na al al'imamul barbahari wanda ya rasu a shekara ta 329 Allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi kuma wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya malam yake cewa wa'alam ma'ana a gabata saba'in da biyar kenan ya ce wa'alam anna Allah faddala al'ibada ba'dhum ala ba'd fi dunya wal akhirah ajilan minhu la yuqal jara wala haba faman qala inna fadla Allah ala al-mu'mini wal kafiri sawa fa huwa sahibu bid'ah بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول أجل منه هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء الإمام البربهاري الله تعالى يجيكن شرقا فرايتي وعلم يا كدن وامي البركة كثني أن الله فضل الإبادة للي أبنجي الله مدعو كنسر كياتي في تباينسا باينسا وسوسن فوسو ya fifita su ala ba'adin sashin su ya fi sashi falala wannan fi duniya wal akhira ya yi wannan a duniya da lahira a duniya rayuwarmu ta duniya wasu sun fi wasu hakan nan ma a lahira wasu sun fi wasu idan ka kallaci lahira akwai 'yan aljanna akwai 'yan wuta eh nam dama 'yan aljanna khalidi na fiha ne abadan su kuma yan wuta akwai waɗanda yake khalidi na fiha abadan akwai kuma waɗanda yake za su zama zaman zunubinsu su sannan su fita kaga ta yan wutan kenan wasu sun fi su waɗanda za su fita watan wata rana sun fi waɗanda za su dawwama yan aljanna akwai waɗanda ke cikin aljannatul firdaus jannatul firdaus kaga sun fi waɗanda ba sa cikin jannatul firdaus akwai waɗanda za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala iqab kaga sun fi waɗanda za a musu hisabi da sauransu hakan nan kuma a nan duniya ubangiji Allah madaukin sarki ya fifita bayansa wasu akan wasu ta fahimtar addini ya fifita waɗansu ta matsayi ya fifita wasu ta abin hannu ya fifita wasu wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq ubangiji Allah madaukin sarki shine wanda ya fifita ya fifita ku ya fifita sahi akan sahi wurin arziki saboda haka mutumin da ya ce zai kawo wani tsari na wani bai fi wani arziki ba to haga wannan kankan ba ce wannan tsarin ya ci karo da musulunci kwata-kwata a ce gaba ɗaya komai mallakar hukuma ne ya zama zamana kawai bayi iri ɗaya suke muhammad al-amini shankitu yi wannan magana sosai da zuwa a tafsirin suratul nahl wallahu faddala ba'dakum ala wanda yake ake kiranta al-ishtirakiyya ko kuma kwaminisanci duk waɗannan haramun ne saboda ubangiji Allah madaukin sarki ya fifita sashi akan sashi babu yadda za ka zo ka tara su gaba daya ka ce matsayin su ɗaya wani bai fi wani arziki ba yayi wannan ne adlan minhu adalci daga gare shi la yuqal ba a cewa jara ubangiji Allah madaukin sarki yayi zalunci domin jara ya juru jauran ina fatan mun fahimci wannan da kyau wala haba ba a cewa yayi san kai ba na shi bane ya fifita wani akan wani kun shiru babu bayansa ne faman qal duk wanda ya ce inna Allah inna fadlallahi alal mu'min lalle falalar Allah da iman mummuni falalar Allah ga mumini wal kafir da kafiri sawa ɗaya suke ma'ana da mummuni da kafiri ɗaya ne duk wanda ya faɗi wannan maganar fa huwa sahibu bid'a to wannan mutumin tintirin dan bid'a ne babu yadda za a yi mummuni ya fi kafiri kun yi shiru ko shi za ku zaɓa to ai ba ku kabara ba kagan kabdaro mummuni ya fi kafiri babu inda za a yi ba ma haɗi akan wannan ina fata mun fahimci wannan da kyau babu wani matsayi amma saboda tsabagen jahilci ya yi ma wani katutu wai ya fito ya ce wai a qur'ani babu inda aka cewa zaɓi kafiri kada zaɓi kafiri kaga da yayi shiru da jahilcinsa babu wanda ya sani amma da ya faɗa sai jahilcin ya tono dama wa ka'in tara sami talakan lakam ujibi ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi lisanul fata nisfun wa nisfu fu'aduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wad dami an ka kallaci mutum za ka ga mutum biyu ne in ka kasa shi biyu harshe bangare guda sauran gaggar jikin kuma fa bangare guda in ya shiru sai ya burge ka amma da ya yi magana sai ga ah ashe mutumin nan da nake gani a cikin babbar riga ashe mahaukaci ne a riga bai san abin da yake faɗa ba saboda harshe shi ke bayyana da mutum shi ke rage ƙara mai daraja shi ke kuma ke rage mai daraja cikin kankanin lokaci ubangiji allah madaukin sarki ya fifita mummuni akan kafiri saboda haka wai batun mu zauna ba bambancin addini ma bata taso ba kun gano wannan a'a ka yadda ni musulmi ne in ji cewar kai ba musulmi ba ne ai tunda musulunci na ya bani tsarin da zan zauna da kai a matsayinka na a matsayin shi na wanda ba ba musulmi ba shikenan kawai makana nufin wai in manta da addini na kenan aka ga wannan ba zai taso ba bal faddala Allahu al-mu'mina 'ala al-kafir mana yace a aha ai Allah ya fifita mummuni akan kafiri ba su zama ɗaya ba ba za su taba zama ɗaya ba Allah ta'ala ya fifita mummuni akan kafiri saboda haka kuma kana musulmi ba abin da ya sha kanka da kafiri ina fata mun fahimci wannan da kyau da kai da ɗalibanka ba wani abin da ya sha kanku da kafiri wa ta'i'a 'ala al-asi ma Allah ta'ala ya fifita mai biyayya ga Allah madaukakin sarki da kuma wanda ke saba ma Allah kaga da duk menene duk su bi musulmai ne wannan mai biyayya ne wannan kuma ba mai biyayya bane saboda haka Allah ya fifita mai biyayya akan mara biyayya wal ma'suma Allah ta'ala ya fifita wanda Allah ya kare shi baya aikata laifi alal mahzul akan tababbi ma'ana mai aikata laifi kenan wannan fifita da iya fifita wani akan wani adilan minhum wannan adalci ne daga wurin Allah madaukakin sarki huwa fadluhu ai adalcin wannan abin da ya fifita a kai falalar Allah ce yutihi man yasha da yake bayarwa ga wanda ya ga dama falalar shi ce yake bayar da ita ga wanda ya ga dama wa yamna'uhu man yasha yake hana ta ga wanda ya ga dama ana ba da mun fahimci wannan da kyau kaga wannan shine abin da dukkan musulmi ake so ya ji a matsayin ahlus sunna ya ji cewar musulmi ya ɗara kafiri ya ji cewar wanda ke biyayya ga Allah madawakin sarki ya ɗara wanda yake shi ɗan tayi marisa ne ta sha kafsu kun gano wannan da kyau amma duk tayi marisa ta sha kafsansa duk bujujal da yake kaɗawa da shi da kafiri kuma ba za a haɗa ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau musulmi in ya zama shine ƙarshen musulmi ba za a taɓa haɗa shi da wanda yake shine mafi girma a kafirci ba domin ya fi shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau saboda a musulunci tabaka tabaka daraja daraja ce wani ya fi wani annabawa su ne annabawa da manzanni su ne kan gaba su ma kuma Allah ta'ala ya fifita wasu akan wasu tilka rusul faddala ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah bayan annabawa sai sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama su ma kuma wasu sun fi wasu wa qul inna khayran nasi ba'da muhammadin wa zirahu qidaman kuma uthman arjahu wa rabihum khairul bariyati ba'dahum aliyun halif alkhairi bil khairi munjihu haka su ma haka suke falala wata tafi tsara ta wani imam al-barbahari yake cewa wala yahillu an taktuma nasihata ahada min al-muslimin barrahum wa fajirahum fi amrin min umuriddin din faman katama faqad ghashsha almuslimin wa man ghashsha almuslimina faqad ghashsha din wa man ghashsha ad-din faqad Allah wa rasula wal mu'minin Imam al-Barbahari yake cewa wala yahillu baya halatta idan aka ce baya halatta ma'ana an kora halacci kenan baki aka tabbatar haramci kun gane ko an tabbatar da me kenan haramci wala ya shillu baya halatta an taktuman nasihata ka ɓoye nasiha ka ɓoye nasiha ahadan minan musulmi na ka ɓoye ma wani mutum ɗaya daga cikin al'ummar musulmi ka ɓoye mashi nasiha abin da ka ga bai yi daidai ba kai shiru ka kyale shi ya tafi akan haka baya halatta a gare ka ma'ana yanzu haramun kenan ka ga abin da wani mutum wani musulmi yayi na ya cancanta a mai nasiha ka ƙi mai nasiha mun yi shiru domin wannan ita ce tsantsar soyayya da ke tsakaninku kai da shi to amma kuma saboda tsabage shedan yana neman ya ɗibi tawagar shi kaga laifi na farko kenan yanzu an aki nasiha laifi na bifa sai kuma a tashi a dinga ɗaya tashi a gari a ce kaga ko abin da wane yayi ko ba ka ki ba a ga shi ma ko wannan laifi ne kan laifi saboda haka baya halatta ga dukkan wanda yake musulmi ya ɓoye nasiha ga wani wanda yake musulmi domin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ce addinin nasihatu addinin gaba ɗan shi fa nasiha ne kunna liman qala lillahi wali li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa kowa da kowa na musulmi wajibinka ne kai mai nasiha kuma anan sai mu bambance tsakanin nasiha da kunyatarwa eh kun gane wannan da ke ko meye bambancin nasiha da kunyatarwa mutum ne ya aikata abin da yake so a ya cancanta a mai nasiha maimakon ka bi matakan nasiha sai ka zo ka dinga kiran sunan shi ka dinga ɗaiɗaita shi a gaban mutane wai tana mai nasiha wani ai kunyatarwa ne kowa ya riga ya san wani kunyatarwa ne amma nasiha za ka iya samun shi daga kai sai shi kun gane wannan ɗaya kenan akwai wata hanya ta ɓadda ba mu misali ai shi ɗin ba bami ba ne za ka iya yin tambaya ka rubuta a malam mai hukuncin abu kaza a lokacin da shi yake ji duk hanyoyi ne na me na nasiha a lokacin da mai ba da amsa ya ba da amsa zai ce wani ne ya faɗa ba dai hukunci ba ne aka yi bayanin shi na halacci kun fahimci wannan da kyau idan kana ganin haka ai ka san cewar akwai wanda yake jin maganarsa kun fahimci wannan da kyau duk waɗannan abubuwan idan buƙatar yau da kullum ta tashi mukan bi su idan mutum yana neman wani abu a wurin wani ya san duk inda zai bi hanyar da zai bi kaga da yanzu yana nan kwakwun amma ya san idan mina kenan ya san idan yana neman wurin wani a nan garin mina amma sai ya tafi kaduna ya je ya hada shi da wani zai iya kama hanya daga nan mina ya tafi kaduna ya je ya dawo domin ya haɗo wayar da can, ko ba ga ba to amma nasiha kana gani akwai wanda in ya faɗa mishi tun da zaman abin da ake fata gaba ɗaya shine ya gyaru to anan nan ce dole sai in kai ne ka faɗa ya za a yi wace hanya za a bi domin ya gyaru kawai sai zama na akwai wanda yake in ya faɗa inda za ka kwana kana soke mai ƙur'ani gaba ɗaya tun da kai ne ka fada san ba zai saurare ka ba amma akwai wanda yake da ya ce bismillah rahman rahim yayi khutbatul haja in ya ce mai kaza kaza kaza nan ko ba haka ba ne to kawai fatan mu shine a gyaru saboda haka malam yake cewa bai halatta ba ka ɓoye ma wani mutum musulmi nasiha barrahum wannan mutumin mutumin kwarai ne wa fajirahum ko mutumin da ba na kwarai ne. bai halatta ba balle har ku ji kukun ware ku waɗannan tsabtatattu ne su kuma waɗancan 'yan wuta balbal ne kuma ku musulmai ne mu'amalar da ake musu na cewar su sun riga sun lalace sai yake daɗa tura su cikin lalatattun ta yadda in ku ku janye su sun zama ku ba sai waɗanda suka fi su lalacewa su ja su su zama su maimakon a ƙaru an daɗa raguwa kenan ina fata mun gane wannan da kyau saboda haka nasiha ya ce barrahum mutumin kwarai ashe mutumin kwarai shi ma bai wuce a mai nasiha ba tunda bai zama ma'asum wanda baya laifi ba kwata kwata malam wallahi inda zaka samu mutum daga kai sai shi ka yi kyakkyawan magana za ka ga ubangiji Allah madaukin sarki ya karkato zukatan shi ka duba ya ga fir'auna yadda ya kai da fir'aunanci da Allah ta'ala ya tura mai annabawa biyu lokaci guda shi shi kadai sai ce da su faƙula lahu ƙaunan layyinan faƙula lahu ƙaunan sai kawo masdar mutlaq layyinan magana mai taushi fir'auna fa to amma mutumin da yake ganin fir'aunanci shi bai kai na fir'auna ba ka zo kana terere da shi kuma ka ce nasiha kake mai haka wannan bata zama nasiha ba ta zama fadiha in ji larabawa ta zama kunyatarwa wani abin da babu wani wanda ya san ya yi sai kai da ka gani ko kuma kun mutanen da suka sani ba su kai adadin waɗanda ka zo kake faɗawa ba a yanzu ya zama kunyatarwa kenan kuma wannan gaba ɗaya fa domin ga ganin shugabanni ne in mutum ya san hanyar da yake bi domin ya samu kujerar umara ya samu kujerar hajji ya samu taimakon da yake nema to amma bai kamata kuma a ce nasiha bai san hanyoyin da zai bi ya je ya samu wannan din mai nasiha ba tunda ya san yana da waɗansu abubuwa ya san hanyoyin da yake bi je mai nasiha ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa babba daga cikin jihadi shine fadar kalimatu haƙƙin da aka yi ta a gaban imam ja'iri daga kai sai shi wanda yake daga nan zai iya sawa a kai a huce da mutum gidan maza ko ya duk abin da zai daga kai sai shi ka faɗa mai abin da yake tsantsar gaskiya ta yadda inda za ka yi cerere sai a dinga kai mai abin abaibai saboda a kodin za su yi kasuwanci da wannan su daman kawai so suke su ji an faɗa kawai shi kenan su ɗiba su kai maganar abaibai su kuma nan suke ci Allah ta'ala ya sauwake mana ce fi amrin min umuriddin a wani al'amari ɗaya daga cikin al'amuran addini mana ce man katama duk wanda ya ɓoye nasiha ga al'ummar musulmi faƙada ghashal musulmin hakika ya ha'inci al'ummar musulmi domin wani ba zai gane wannan mutumin ya yi abin da ba na daidai ba sai ya koyi da shi kun yi shiru wa man ghashal muslimina duk wanda ko ya ha'inci musulmi faƙada ghashal din hakika ya ha'inci addini wa man ghashal dina duk wanda ya ha'inci addini faqad khana Allah wa rasuluhu ya hayyanci Allah ya hayyanci manzon Allah wal mu'minina da mu'mine baki da saboda haka nasiha ta hanya wacce take ingantacciya ta hanya mai kyau ta yadda kai ka san irin dogon shimfiɗan da zaka yi domin ka iya fahimtar da shi ba ka zo jayayya ba ne ba ka zo rikici ba ne balle ya ji ko ka zo mukabala da shi ne a'a hanya dai mafi sauki da zaka iya bi domin ka ga al'amari an gudu tare an tsira tare al-imam al-barbahari ya ci gaba da cewa wallahu subhanahu wa ta'ala sami'un basir sami'un alim ya mabsutatan mabsutatan mimun bil fata ne ba mimun bil dhamma ba kuskuren rubutu ne kada alima anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum ilmuhu nafizun fihim falam yamnahu ilmuhu fihim an hadahum lil islam ومن به عليهم karaman wajudan وفضلا وتفضلا falahu الحمد mala ya ce wallahu subhanahu wa ta'ala kuma Allah mai girma da ɗaukaka sami'un basirun sami'un mai ji ne basirun kuma mai gani ne aga daga cikin sifofin Allah ta'ala akwai asam'u da albasuru ji da gani ina fatan mun ai wannan maganganu mun yi su ma a baya sosai da su a karatuttukan da ake Allah ta'ala yana cewa kana Allahu sami'an basira idan ka ce Allah yana ji ba da kunne ba to ka yi kankan ba sai ka yi bayanin da mai yake ji eh sai ka yi bayanin da mai yake ji amma da ka ce Allah ta'ala yana ji shi shikenan in bu kuma taba mun yi wannan maganar a sharhul sharhul iman abin nan usulul iman a kafa a farko farkon karatu mu karatu na farko ko na biyu nake jin basirun Allah madaukakin sarki mai gani ne yake cewa da annabasa abin nan yake cewa da annabi nuhu alaihi salatu wasalam akan batun jirgin ruwa yake cewa tajri bi da zaliman kana kufir yace wali tusna'a ala aini sami'un ubangiji Allah madaukakin sarki mai ji ne alimu kuma masani ne Allah ta'ala yace laqad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ya dahu hannayen Allah madawakin sarki biyu mabsutatani a shimfiɗe suke hannayen shi biyu a shimfiɗe suke waɗannan batutuwan duk mun yi su a baya ina fatan mun fahimci wannan da kyau mun yi su a cikin sharhul abin sharhul sunna mun yi su a usulul iman a wasu wurare da dama a nan malam ya hada mana sifofin Allah ta'ala ta ɓangare guda biyu akwai sifatu ma'ani akwai sifatu zati eh akwai sifa ta zati sifa ta zatin ubangiji daga ciki akwai me hannaye guda biyu hannaye sifa ne na zati amma ji da gani da ilimi sifa ne na ma'ana kun gane wannan da kyau ko to waɗanda suke kan tauhidin asha'ira sukan sun yarda da sifofi sun ce wai sun yarda da sifofi na ma'ani ba su yadda da sifofi na zati ba amma gaba ɗaya suka ce sifofin Allah ta'ala guda ne arba'in da nawa arba'in da yan kai arba'in da ɗaya ko to haka cewar sifofin Allah ta'ala arba'in da ɗaya ne wannan kankan ba ce sosai da sosai domin me domin sunayen Allah maɗaukacin sarki babu wanda ya san adadinsu eh sunayen shi babu wanda ya san adadinsu daga ciki ya fitar da ɗari ba ɗaya ya ce duk wanda ya kiyaye su ya san su ya iya hurta su daidai da larabci ba da yaren shi ba yawa wadan kar ya zo yana karanta ya ce alhaliku ya ce alhaliku kaga wannan da yaren shi ya faɗa bai faɗa da da larabci ba ya iya faɗa ya san su. ya aiki da abin da ma'anar ta kunsa guda ɗari ba ɗaya wannan zai shiga aljanna to kuma ku ɗauki ka'ida dukkan suna na Allah madawakin sarki yana da sifa eh yana da sifa duk suna yana da sifa ba duk sifa ce take da suna ba duk sunan Allah madaukakin sarki yana da sifa misali daga cikin sunayen shi ar-rahman suna ne yana da sifa ta me ar-rahma daga cikin sunayen shi akwai al-ghafur yana da sifa ta me ghafara kun gano wannan da kyau ko to yanzu ya nuna mana kenan a wannan yana da sifofi ɗari ba ɗaya tunda kowane suna yana da sifa shi kuma ya ce yana da sifofi arba'in da yan kai kaga wannan kuskure na farko kenan sannan kuma ubangiji Allah madaukakin sarki a harshen annabinsa yana addu'a annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak suna ne ista'sarta bihi fi ilmin ghaibi indak sunan da kai kade ka san shi wanda yake nuna mana sunayen Allah madaukakin sarki suna da yawa amma daga ciki akwai ɗari ba ɗaya ba su hukunci iri kaza to haka duk waɗannan sunaye suna da me shifofi. na'am sannan kuma anan nan malami mana bugana na shifwa na zaki domin ɗauki ka'idar duk wanda ya da Allah maɗaukin sarki yana da zaki to ya sani babu wani zaki face yana da sifa eh duk wani abin da yake zati ne to yana da sifa walillahi al-masalul a'la in dai ka yadda wannan wayar tana da zati to ko tana da tana da sifa daga cikin sifofin ta kaga baka ce kun yi shiru ta fi ta wani tsawo ba ta kai ta wani tsawo ba kun yi shiru tana da tana da to wannan kana ce ko kowa mai ya za ku kira ta eh to kaga dai kaga duk waɗannan sifofinta ne ana buɗe ta ana rufe ta kun fahimci wannan da kyau to wannan zai nuna maka duk abin da yake da zati yana da sifa amma ka ce ka yadda Allah madawakin sarki yana da zati amma baka yadda yana da sifa ba to wannan a duniya masu hankali za a ce a sa mishi mari kun yi shiru domin duk abin da yake da zati yana da sifa mun gano wannan da kyau saboda haka sai ai hatara da wannan sosai da sosai la'alla malam ya mu wata sifa daga cikin sifofi na aikin Allah madawakin sarki sifa fi'liya haka muna da sifatu ma'ani muna da sifatu zat sifata ta zatin Allah shine Allah madawakin sarki yana da hannaye guda biyu kaga hannaye sifofi ne daga cikin sifofin zati kun gane ko Allah madawakin sarki yana sauka sifofi ne daga cikin sifofin aiki sifatu fi'ilin ne Allah madaukakin sarki yana da hannaye guda biyu shi yasa yahudawa da yake ubangiji Allah madaukakin sarki ya ɗebe musu albarka ya tsine musu yace lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yahtaduna kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu suka ce Allah ta'ala yake ba mu labarin danyen aikin da suka faɗa Allah ta yake cewa wa qalatil yahudu yadullahi maghlula wa qalatil yahudu kuma yahudawa suka ce domin al yahudu jam'i ne shi ne me yahudiyu shi shine mufradin shi in ka sha mai yawun mufrad in ka cire yawun din jam'i a arabiyu mutumin karkara a arab mutanen karkara a rumiyu mutumin kasar roma mutumin italy a rum mutanen gulibatun rum kun gane wannan da ke ko gulibatun rum fi adin al'arab wa hum kaga inda ba mutanen bane sai ce hunna inda garin ne sai zama wa hunna amma da yake mutanen da sai ce wa hum min ba da ghalabihim sai ghalibuna wa qalat al yahudu yahudawa suka ce yadullahi mufrad ne ko jam'i ko musanna suka ce yadullahi hannun Allah maghalulatun a ɗanfare ki domin hannu a hausa muzakkar ne a larabci kuma mu'annas ne saboda an za ka yi hausa sai ka hausa an za ka yi larabci sai ka larabci sai ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun sai suka kawo ta'u ta'anif kenan ko ubillah suka ce hannun Allah ta'ala guda ɗaya ne guda ɗaya ne kuma maghlulata a damfare take an makala take mana akwai rawa kenan domin Allah ta'ala ce laqad sami yana faɗa mana magana da suka faɗa laqad sami Allah qawlan ladina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya bisa suka ce yadullahi maghlula sai Allah ya ce hullat aidihim wa lu'inu bima qalu an tsine musu saboda wannan magana da suka faɗa yanzu al'amarin yake sai Allah ya ce bal abinda da suka faɗa ba haka bane dan abubuwa biyu suka faɗa suka ce yadu suka ce maghalula hannu ɗaya ɗayan kuma ɗan fare ki sai Allah ya ce bal yadahu nau kenan kaga raddi akan yadu mabsutatani raddi akan maghalula hannaye Allah ta'ala biyu ne kuma a shimfiɗa suke haga anan mahalli ne na isbat kisa ubangiji Allah madaukin sarki ya tabbatar ma shi da haƙiƙanin sifofinsa sunan da yake da su tunda sun aibanta shi cewar hannun guda ɗaya ne sai Allah Maɗaukin sarki ya ce abin da suka faɗa ba haka bane ya dahu biyu ne abin da mabasota ta ni yiwu fi ƙoƙai fa sha mun yi wannan magana sosai da su a sharhul iman haka nan kuma ubangiji Allah Maɗaukin sarki ya faɗa a wurare da yawa cewar yana da hannaye Allah ta'ala yana cewa tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir qul man biyadihi malakutu kulli shay fa subhanallazi بيده malakutu kulli شيء بيده الخير yadullahi الله aidihim duk ga sufofi ne na ubangiji Allah madaukakin sarki yake yace ma kanshi da yawa waɗansu sai su ce ai idan aka ce yadu ana nufin ni'ima ne sai su ce yadu abin nan yadahu ai ni'imatahu to yanzu neman Allah ta'ala guda biyu ne tambaya ta farko kenan ni'imomin Allah biyu ne bayan Allah ya ce wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha wasu kuma suka ce a qudratahu kaga rajman bil ghaib kenan wasu suka ce ni'matahu wasu kuma suka ce qudratahu ma'ana yanzu qudrar Allah ta'ala guda nawa ce kenan a'udhu billah guda biyu kenan in wata ta ce ayi sai wata ta ce a'a a'udhu billah ina fatan mun fahimci wannan danyen aiki din alhali a duniyar larabci larabcin da yake tsabtataccen larabci wanda yake larabcin larabawan suka amince da shi shine idan aka ce yadun aka shiru biduni idafa kenan ko yadun aka shiru yana da ma'ana guda biyu ko dai ya zama ni'ima ko ya zama aljariha ma'ana hannu wanda ka sani ko ya zama ni'ima da kewa mutum ko kuma ya zama hannu wanda aka sani yana da fuska nawa kenan biyu a lokacin da ya zama biduni idafa kun gane ku biduni idafa ba tare da ka sanya mai idafa ba amma ma'ana misali yanzu an ka ce abin nan laka yadun alayya laka yadun alayya yana zai dauki cewar hannunka na jikina zai dauki cewar kayi min ni'ima ka yi ɗawainiya da ni sosai da sosai kun gano wannan to amma idan ya zama yadun aka yi mata idafa to a duniya larabci gaba ɗaya ba ta ɗaukar ma'ana ta biyu ta ni'ima tana ɗaukar ma'anar hannu ne kuma bai wannan da kyau saboda haka idan ya ce maka ya duka alai ka ɗora hannunka a kaina halas tunda ya duka kaga yadu mudaf ka mudaf ilaihi to wannan baya daukan ma'anar ni'ima kwata-kwata yana daukan ma'anar hannu ne kuma kullum kada mu sha'afa cewar sifofin Allah madaukakin sarki shi kadai ne wanda ya sa hakikanin su laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir saboda haka ubangiji Allah madaukakin sarki cewa yi qul man biyadihi an yi idafa ko ba idafa ba an yi idafa biyadika alkhair an yi idafa ko ba yi ba yadullahi an yi ya dahu an yi saboda haka wannan ba ta ɗaukar ma'anar ni'ima kwata-kwata kun gane wannan da ke ko mala yake cewa kada alima haƙiƙa Allah madaukin sarki ya san annal khalqa ya asunahu lalle halitta da zai halitta za su saba mashi qabala an yakhluqahum tun kafin ya halice su ya san za su saba mashi. ilmuhu nafizun fihim ilimin ubangiji Allah madaukin sarki ya zartar da dukkanin al'amuransu saboda haka ba wai sai da ya halitta bane sannan ya san cewa za su saba mishi a'a ya san za su saba mishi bai sai bude kofar tuba ba ai daga cikin bayan Allah madaukin sarki akwai wanda ake su za su saba amma abin da ba a so su yi shine su dogara su cije akan saban Allah wala yusirru ala ma fa'alu ko mai alamun al shi ne ba a bukata mutum ya yi laifi kuma i coge a kan laifin baya fatan tuba baya abin nan falam na'ahu ilmuhu fihim ilmin ubangiji Allah madawakin sarki bai hana Allah madawakin sarki an hadahum lil islam ya shirye da su zuwa ga musulunci ba shi Allah ya san a cikinsu su akwai waɗanda yake in za a tara mai annabawa duka sai mai wa'azi ba zai musulunta ba kun gano wannan da ke ko innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim ina fata mun fahimci wannan amma haka bai hana Allah madaukakin sarki ya ki turo musu annabawa ba li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa manna bihi alaihim kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya musu falala ta musamman da musulunci shine mannu ni'ima ta musamman wacce yake babu taranka babu asinka babu kwabanka a baka ni'ima ta musamman isa Allah ta'ala ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ulaika lahumul amnu wa hum Ya ce wa manna alaihim yayi musu ni'ima ta musamman ta musulunci ya yi musu wannan ne fa karaman dan karamci wajudan kyauta wata tafaddulan da falala ta musamman daga gare shi falahun hamdu lalle dukkan godiya ta tabbata ga Allah don babu kwaba mu Allah ta'ala ya turo mana annabi huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim shi ne ubangiji Allah madaukakin sarki wanda ya turo musu annabi mai dubin daraja shi ne fiyayyen halittar Allah alal itlaq bidun istisna' don duk wani wanda zaka bada falalashi sai ka bada falalashi ka ce da kaza ka fahimci wannan da kyau ko ka ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafi ya falala bayan wa manzo Allah ka ce bayan shi su ne mafi falala za ka ce annabawa su ne gaba da sahabban manzan Allah sallama baki ɗayansu in ban da wa manzan Allah ko ina sai ka isa amma shi manzan Allah sun zan bidun isa shine afdalu lahi alal itulak fiyayyen halittar Allah ta'ala alal itulak ya fi mutane ya fi mala'iku ya fi kowa duk abin da yake halittar Allah ana fata mun fahimci wannan da kyau ko to nan za ka ga kida humanci jahilci na mutumin da yake cewa ai manzan Allah ya fi qur'ani kun gane maganar manzan Allah ya fi qur'ani saboda me saboda yana gana ai an turo ba manzan Allah Qur'ani ne bai san cewar shi Qur'ani sifar Allah bane mun gane ko shi kuma manzan Allah sallallahu ba sifar Allah bane shi manzan Allah makhluk ne shi kuma alqur'ani ghairu makhluk wa qul ghairu makhlukin kalamu malikina to haka akwai bambanci sosai da sosai ubangiji Allah madaukakin sarki ya turo annabawa duk da cewa ya san a cikin mutane din akwai waɗanda yake har abada kafirci yana nan a tare da su a cikinsu kuma akwai waɗanda yake an rubuta musu za su kafirci amma kuma daga baya imani zai zo musu innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartum am lam tunzirkum la yu'minuna kaga waɗannan waɗanda yake Allah ya rubuta kafirci kenan akan su har abada waɗannan su kan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa walum azabun azim amma kuma akwai waɗanda yake za a yi musu wa'azi su musulunta to amma kai a matsayin ka na mai da'awa baka san waye Allah ya rubuta mai kafirci na jimin da'imin ba baka san kuma wanda waye za a yi mai wa'azi ya musulunta ba ko ka fayyace su ba ga yanzu kenan ba duk gaba ɗayan su kowanne wajibi ne kai zamana ka isa mai da sako malaki cewa alam annal bisharata inda al-mauti thalathu bisharat yuqal abshir ya habiballah bi radallahi wal janna wa yuqal أبشر يا عبد الله بالجنة بعد السلام ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ما ليتي وعلم كثني يا كدن uwa musulmi annal bisharata lallai yin bishara indal mauti a daidai lokacin da mutum zai mutu kafar shi ya fara janye ta daga ina ya fara sanya ta zuwa barzahu zuwa lahira ya kama hanyar lahira to a daidai wannan lokacin salatu bisharat bishara uku ake wa mutum akwai bishara daban-daban kala uku bishara ta farko za a ce da wanda ake ɗaukar ran shi abishir ya habiballah ya kai masoyin Allah bishara ta tabbata ga areka bire da yardar Allah Allah ya yarda da kai waljanna da aljanna daga wurin Allah maɗaukakin sarki kun gano wannan da kyau ko saboda haka shi inda za a ce da shi a wannan lokacin inda za a ce a fasa ko a ko a tafi sai ce a tafi ne kun bayan musamman ma a ce a wannan lokaci ɗadi wannan wannan abin na ɗin zillazillan da gaga ana wa mutuwa don mutum bai san dahir ɗin abin da zai je isa mu ba ne eh amma da mutum ya san cewar can ɗin lallai tabbas ta nan alai wallahi tallahi ai mana ce da Allah ta'ala ya sauke kawai kai in ka ga wasu in ka ga wasu da ake hayayyafa 'yan najeriya ne suka je ko saudiya ko su kasashen suka haihu in ka ga ƴaƴansu za ka ce allah ba baki iyo mu ba za ka ce allah ba baki iyo mu ba ka ci maganar ko a'a ba haka kai shiru eh <laughs> wallahi talla inda ka ga hali in ga wasu ba da ganin su zaka ce kai wannan ita ce asalin halittar mu daga ba ba baki Allah iyo mu ba daga ba ne kasan nan abun nan me take da suna kura ne da iska ne da waye da zafi na sama da na kasa gaba ne. kai karfi da yaji mutum ya zama bayan tukunya karfi da yaji Allah ta'ala ya sauwake za a mai bishara a ce abshir ya habiballah bi radallahi wal janna wannan wani haka za a mai bishara lokacin da za a dauki ransa amin wani kuma za a mai bishara a ce abshir ya abdullahi bil jannati ba'da salam kun gane wannan da kyau kaga wancan abshir ya habiballah bi ridallahi wal janna yardar Allah da aljanna ka ko san wa ridwanu min Allah akbar sai na biyu wanda falalashi bata kai na farko ba za a ce mai abshir ya abdullahi bil jannati ba'da salam wa yuqal za a ce da na uku abshir ya aduwallahi bi ghadabillahi wan nar Allah ya sauwaki Allah ta'ala ya sauwaki la ilaha illallah ma'ana akwai bishara ta farko abshir ya habiballah bi ridallahi wal janna wasu haka za a yi musu bishara lokacin da za a ɗauki rayuwarsu wasu kuma za a yi musu bishara ne abshir ya abdullahi bil jannati ba'da salam Allah ta'ala ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil daga cikin akwai kuma waɗanda za a yi musu bishara da wuta tun kafin ya mutu malam ya fara ganin ta malam ce hada qawlu ibn abbas an wannan ita abdullahi dan abbas Allah ya kara mashi to tambaya anan ita shin wannan maganar yana tunda ba ahkamul ne in inda hukunce hukunce ne na shari'a sai ka ce yi ijtihadi ne to tunda aka ce wannan ita ce magana Abdullahi dan Abbas la'alla ya jiyo ta ne daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake faɗa bai ci manzon Allah ya ce ba saboda haka wannan lahu hukumur raf'i sai a ce marfu'an hukuman. ana fata mun fahimci wannan saboda ijtihadi baya shiga wannan abu ne da yake ya shafi ghaibiyat ya shafi ghaibu dai ake ba da labari kan shi ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za a musu bishara bi ridallahi wal janna wala yace wa alam anna awwala man yanzuru ila Allah ta'ala fil jannati al thumma ar-rijalu thumma an-nisa'u bi a'yuni ru'usihim kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتي والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر wa'alam mala yace ka sani anna awwala man yanzuru ila Allah ta'ala fil janna lalle farkon wanda zai fara ganin Allah madaukakin sarki a cikin aljanna sune al-adirra'u makafi al-adirra'u jam'i ne na barir barir kun shiru barir badur ra'un ya'u ra'un ba fa'il bane wanda yake mudha'af kun yi shiru darir rawun nauce a ciki biyu muta'af kenan shadid dalu nau ne jabin shadid ne mai ashidda'u damu darir fa ra'u kun yi shiru farkon waɗanda za su fara ganin Allah madaukin sarki a gidan aljanna su ne makafi kun yi shiru ko dindin kuna da idanuwa kuma yau thumma rijalu sannan kuma maza a ai lati fi sudur rijalu sannan maza su biyo baya thumma nisa'u sannan mata su ne na uku za su ga Allah bi a'yuni ru'usihim da idanuwansu da ke kawunan idanuwansu da ke kawunansu domin akwai ido na kai akwai ido na kwakwalwa abinda akwai ido na zuciya kun yi shiru akwai zuciya tana da ido kai ma yana da ido to amma idan da yake kallo a nan duniya shine wanne idan da ke zuciya shi ya fi gani idan kai yana gani ne da ganin idan zuciya misali za a ga wani ya kura maka ido shiru sai ka ce an jima kun haɗu shi ne wani kuma abin ko sallama babu ya me ya faru da su kana kallo na ce wallahi bana bangan ka ba ko ba haka kaga mutum ya kora maka ido ya ɗauki caji <laughs> ba ka ije kallo ba ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko nam isa ce bi a ayyuni ru'us da wannan idan da ake magana da idan nan da kake kallo da shi idan nan da ke kanka da shi za ka ga Allah madaukakin sarki amma malamai suka ce kan nisa wannan tartibi da malam ya kawo yana bukatar dalili domin dalilin da ikawo da ya ce inna faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce inna kuma raunar rabbakum lalle ku da sannu za ku ga ubangijinku kama raunar kamara kamar yadda kuke ganin wata lailatul badri a dare na goma sha hudu wata ba kana ganin shi ba cicip wani akwai wani yana matsa wani ana cunkoso ana turmutsitsi duk babu ko daya to haka nan za ku ga Allah madaukakin sarki amin yi wannan magana a baya la na fir'u yati ba kwa kuda da juna wurin ganin sa jinjirin wata ne ake cewa ina yake yana saman falwaya yana kasa da maina yana daidai da darbejiya yana kasa da ko ba haka ake nuna shi ba shi sa ake kiran shi hilal sa kuma a hilla jam'u qilla to wannan dalilin da malam ya kawo na hadisi dalili ne da ke tabbatar da ganin Allah madaukakin sarki ba dalili ne da ke ba da wancan tartibin ba kun yi shiru wancan tartibin da malam ya kawo makafi sai maza sai mata wannan yana buƙatar dalili ina ta mun fahimci wannan da kyau domin kullum gana tattaunawa kai in mutum ya kawo maka hadisi aiki biyu ne a kanka tabbatar da hadisi ɗin ɗaya na biyu kuma wajahul shahad nam hadisin ya inganta me wajahul dalil a hadisin ya kawo maka aya aya ta zo ina wajen shahid a ayar kun gane wannan da kyau ko wannan hadisi yana tabbatar da za a ga Allah madaukakin sarki amma wancan tartibi yana buƙatar dalili mana yace wal imanu bi hadha wajib imani da wannan ya zama wajibi haza wannan wanne ganin ko tartibin ko duka eh ganin imani da shi wajibi ne wa inkaruhu kufrun inkarin haka kuma kafirci ne domin mutum ya yi musun abin da manzan Allah su ya faɗa ne ya ta manzan Allah ke na uzbillah ina fata mun fahimci wannan da kyau wa'alam annaha lam kun zandaqatun wala kufurun wala shukukun wala bid'a wala dalalatun wala hayratun fi din illa min al-kalam wa ahli al-kalam wal jidal wal mira'i wal khusumati wal ujub وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت أبن ذهب مصوية مقانا أكل رؤية بأي من يشاء بها والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا فأقوى المؤمنون يرون حقا ربهم وقل يتجلى الله لخلق جهارتك من بدر لا يخفى وربك أوضاه من يمقانا الرؤية أولا لتافي نفسه mala ce wa alam ka sani annaha yadda fa al'amarin yake lam takun zandaqatu da ɗaya ba taɓa samun zindiƙanci ba zindiƙanci bai bayyana ba wala kufurun hakan nan kafirci bai bayyana ba wala shukukun hakan nan sanya ma mutane shakku mutum ya ji ya rikice wala bid'atun hakan nan bid'a ba ta samu ba wala dalalatun hakan nan bata kamiya na ɓata duk bai zo ba wala hairatun hakan nan rikicewa ɗimuwa rudewa daburcewa haira mutum ya kai wani matsayi da ya riga ya ɗi mauci kai da ka kawo dalilai akan abu kaza bai halatta ba yace ce ya yadda da kai wancan da ya kawo mai ya halatta yace ce ya yadda da su wai ya sai yadda zai yi <laughs> kaga wannan ya ɗi gaba ɗaya ya ce yanzu wai malamai sun mai da mutum ƙwallo shi ya shiga filin wallahi tallahi yi za a ke ta fasin fasin da shi amma da ya tsaya ya yi karatu tsaftatacce ai da da ya da mutum ya fara karatu zai ji wannan ya saki daji to amma mutum yakan kai matsayin da ya rasa yadda zai yi ya ɗumauci ya ji dalilan waɗannan ya ji waɗannan sun ce kaza sun ce kaza sun ce bai halatta ba waɗannan sun ce ya halatta sai ya ɗumauci wai rasa wanne zai yi sai ka ji ya saki fatawa wai in mutum ya bi ta malamai sai ya ruɗe ya ce wala hairatu fi dini ba taɓa samun ɗumaucewa a addini ba illa min kalam duk abin da ya jaza waɗancan abubuwan da aka faɗa zandaka da kafirci da shukukun da bid'atun da dalalatun da hairatu fi dini nawa kenan guda shida duk abin da ya kawo su illa min kalam face ilmul kalam ne ya haifar da su ilimin mantiki ilimin falsafanci ilimin waye ilimin waye ilimin waye dishi ya haifar da waɗannan kun gane wannan da kyau duk shi ya haifar da waɗannan abubuwa ɗin amma ilimi tsaftatacce bai haifar da waɗannan ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau duk mai waɗannan su ne za ka ga da an mai tambaya ai an ce kaza an ce abu kaza da abu kaza ya me hukuncin su maimakon ya ce ya halatta ko ya haramta sai ya kawo wani misali duk abin da yake haifar da wannan shine falsafanci kawai wanda yake kawai a dinga gina mutum a kaza a dinga kawo su kawai inda ka ba hankali ka'ida ta biyu sai ga tana rushe ta farko ta uku tana rushe ta biyu ta hudu tana rushe ta biyar haka za ga abin yana ta tafiya ana fatan mun fahimci wannan da kyau akwai wanda ya kamanta wannan da wannan ya ce kamar ruwa ne da turare wanne aka fi amfani da shi ruwa wanne ya fi tsada turare to amma ya manta cewar shi ruwa Allah ya sanya rayuwa dan adam baki daya akan ruwa waj'alna min al-ma'i kulli shay'in kun gane ko to ashe kenan inda mutum zai rayu gaba daya babu yadda za ya rayu da turare babu ruwa amma zai rayu da ruwa babu turare da haka inda mutum zai rayu ba tare da ya yi wancan ba da ba abin da zai same shi kun yi shiru eh mu je misali na gaba idan turare ya fada cikin ruwa ruwan zai yi tsarki za a yi alwala da shi za a yi wankan janama da shi to ashe idan ita ɗin ma ta fada cikin musulunci kun yi shiru tun da turare ce shi kuma wannan ruwa ne to ita ɗin kuma sai ta fada cikin musulunci to hagan da mutum za a bi shi da ƙa'idodin shi na mantakin na falsafar sai ƙaira ta biyu tana rushe ta farko domin yanzu ya nuna kenan a misalin da ya buga kaga wannan washe da shahidu ne min aliya a abin da yi kenan ya nuna cewar ya nuna cewar kenan ashe idan musuluncin mutum zai iya tabbata ba tare da wannan ba abu na gaba ma in ma wannan din ya shiga cikin musuluncin musuluncin ya tashi aiki kenan ilzaman da abin da ya faɗa tunda ya ce ai kamar ruwa ne da da kuma kirare in ya shiga ruwa ruwa baya ruwan ba zai alwala ba ruwan ba zai wankan tsarki ba ruwan ba zai komai ba ana ta mun fahimci wannan da kyau Allah ta ya sauwaki. saboda ka duk ilmul kalam ya haifar da waɗannan ya sa wa mutane shakku ake musu waye mutum ya ga akwatin alkur'ani da akwatin kuɗi wai wanne zai ɗauka sai ya ce wai shi akwatin kuɗi zai ɗauka in ya ɗauki akwatin kuɗi ai sai je sai qur'ani ya manta ashe yayi istihza'i da qur'ani tunda ya gansa a bakin titi bai dauka ba in wani ya zo ya dauka in gireda ta zo sai ta kun yi shiru sai ta watsa cikin kwato-kwato kwatun qur'ani kuma shi ya ga kwatun qur'ani ne bai dauka ba yara yan islamiyya da sun gaba gadadiya a hanya zan ce wannan littafin Allah ne an hana mu karbu abin nan kar mu bashi ya lalace sai sun dauka yara ba sa barin shi a gefen titi amma shi ya ga akwatin kuɗi da akwatin abin da ya ɗauki akwatin kuɗi na mala ce bal tuturuna hayata duniya illa min al-kalam duk abin da ya fada wannan shine ilmul kalam wa ahlul kalami su kuwa masu abin da ilmul kalam wal jidal da masu jayayya wal mira da masu fito na fito akai rikici wal husumati da masu daga murya ana rikici wal ujubi da masu birge kansu suna ganin su sun kai wal ujubi kenan ba ba shi ne birge kai jiji da kai ya ji cewar ya isa shi kadai ne duk waɗannan abubuwan da aka ambata su ne suka haifar da suka sawa mutane shakku a addinin su suka kawo bid'a karfi da yaji duk mandikin da za su yi duk ya gama karewa sai suka dawo kuma suka ce wai Allah ya ce fa bi zalika falyafrahu malai cewa ya ji tari, rajulu alal mira'i wai waya za a yi mutum yayi tsaurin kai mutum yayi gaba daɗi, ya afka majayayya wal husumaci da daga murya wal jidali da rikici wallahu ta'ala ya ƙul Allah yana cewa ma yujadilu fi ayatin lahi babu wanda ke jayayya akan ayoyin Allah illa allazina kafaru sai waɗanda suka kafirta ya za a yi mutum ya dinga ɗauko ayoyin Allah maɗaukin sarki yana ƙaƙaba musu yana cewa abu kazan nan da suka faɗa ba haka suke nufi ba a billah innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alaina afaman yulqa fi nari khairun amma yati abina yawm alqiyama Allah ta'ala ya sauwaki mala yace fa alayka bitaslimi abin da ya zama wajibi akan ka shine ka sallama war ridwa bil athar ka yadda da dukkanin hadisai da maganganun sahabbai da tabi'ai wal kaffi ka kama kanka wasu kuti ka yi shuru shi kawai wal’imanu bi annan laya tabaraka wata ala yi azibu na halka fin nari fil aghalali wal ankali wa salasin wal naru fi a juwafihim wa fauƙihim wa tahtihim wa zalika annal jahamiyata minhum hishamun alfuti قال إنما يعذب الله عند النار ردا على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم mala ya ce wal imanu kuma kai imani bi anna Allah tabaraka wa ta'ala da cewa lalle Allah mai girma da haka yu'azzibu al khalqa to wannan al khalqa wace alce al jinsiya ce dukkanin halitta kenan eh ba jinsiya bace kenan zai zai in ma jinsiya ce sai zama tana da takhsis amne da yake da takhsis al khalqa nan sune kafirai domin Allah ta'ala ya ce inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira mana Allah zai azabtar da kafirai fin fi tana da ma'anar me ita dai fi harfu jarra ce wanda ta an haulu albusanu jamil kasan wannan to abu na biyu kuma ma'anarta tana ba da ma'anar zarf ciki fin a cikin wuta Allah ta'ala zai azabtar da kafirai a cikin wuta zai azabtar da su fil aghlal suna daure a cikin mari an daure an musu daurin butar malam daurin hukumi wal ankal da kuma narko na azaba iri daban-daban wasalasil da kuma mari iri daban-daban da ake sawa a kafa a ina ne a ko'ina da ina wannan rufi a juwafihim wuta kuma tana balbalin bala'i a cikin cikinsu wa fauqihim da samansu wa tahtihim da kasansu wa zalika abin da ya zama ka faɗi wannan maganar annal jahamiyata lalle jaham mutanen jahamiyya mutanen jaham bin safwan minhum daga cikinsu akwai hishamun alfuti suna cewa inna ma yu'azzibu Allahu inda nar Allah zai azaban ne a gabar wuta ba a cikin wuta ba kaji ko ta kuma bid'a ta da ba wai Allah ba zai azaba zai azabtar da kafare ba ne a cikin wuta a'a a gabar wuta Allah zai musu azaba kun gane maganar malam ya ce Allah zai azabtar da kafare a ina a cikin wuta me yasa ya faɗi wannan maganar saboda jahan bin safwan shi da tawagahi sun ce a'a Allah ba a cikin wuta zai azabtar da kafare ba a gabar wuta zai azabtar da su mana ba za su shiga wuta ba kenan ku bai ci wannan shi yasa ya mai ita matsala a kadiya ya tattauna akan ta ya kawo ta tunda sun faɗi wannan raddan alallahi ma'ana yanzu sun mai da ayoyin Allah ta'ala ba su karɓa ba wa rasulihi sallallahu alaihi wasallama da maganganun manzon Allah sallallahu ta'ala wasallama bayan Allah ta'ala ce inna atadal kafirina salasila kaga abin da ya faɗa sun fito ba su fito ba wa aghlalan wa sa'ira ga sanin kuma iri daban-daban inna ladaina ankalan wa jahima ankalan وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش haka duk abubuwan da malam ya faɗa dalilai sun tabbatar da su kun gane wannan da ke ko amma mutanen jihar bin safwan su wai ba su yadda da wannan ba hisa malam ya fada ya ce daga cikin su kuma akwai hisham wanda yake alfuti sunan hisham bin amr alfuti wannan babba ne daga cikin manya-manyan mu'tazilawa su kuma mu'tazilawa dauro ne na khawarijawa khawarijawa su suke kyankyashin utazilawa to dama bidiyar haka take idan ana tafiya a bid'a ana tafiya sai ga su kuma sun dada rabuwa kun fahimci wannan da ke ku an sake kyankyasar wata ita ma ana ta tafiyar sai ga ita ma ta dada rabuwa Allah ta <laughs> malami bai ce wai da ra'ayi ce wato ka gane abin da zai zama da hankalin mutum tsaf shine karɓa ayoyin Allah a gaban ku fa wani ike cewa wai Allah ta'ala ya ce a billah faɗin Allah ta'ala wa Allah wastaqamu ala tariqati la askanahum ma naqadaqa kajifa saboda Allah bayan kuma ka aljanu suka ce kunna fara'ika. qidada sun zama ɗariƙu ne mabambanta to su din ɗariƙu ne mabambanta ko ba ɗariƙu ne mabambanta ba mabambanta ne akwai tijaniya akwai kadiriya akwai sunusiya akwai shaziliya akwai rufa'iyya akwai naƙashibandiya akwai wace ce kanu ƙwara'ika ƙidada so da kawai don mutum ya janyo aya don ya cimma wata mummunar manufarsa ai ba za ta goyi bayan sa Allah ta'ala ya sauki anna salatul faridati khamsu salawati لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها وفي السفر ركعتان إلا المغرب فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء كاد شره سنة كنا mana ce wa alam ka sani anna salatal fariḍa lallai sallar da take wajibi sallah wajibabbiya khamsu salawatin salloli ne biyar Allah ta'ala ya wajabta ma bayinsa gashi na hadisin mu'az bin jabal yace innaka tati qauman min ahli alkitab falyakun awwalu ma tad'um ilayhi shahadata Allah ilaha illallah fa inhum ata'uka lidhalik fa'alihum anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawatin Allah ya wajabta musu salloli biyar saboda ka salloli biyar su da sallolin da suke wajibai akan kowa la yuzadu fihinna ba a karawa a kansu a kara wata ta zama ita ce ta shida wajiba yake nufi ko a kara ta zama ta bakwai wala kasu ba kuma a ragewa a ce sun dawo hudu ko sun dawo ko kuma ce an yafe wa mutum duka a billah ويا ما درجة تيكيني ما الله يتي وعبد ربك أتا يتيك ليكيني سوى ذاك ياك درجة تيكيني لليك ياك درجة تيكيني ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين la yuzadu fihinna wala yunqasu fi mawaqitiha ba a karawa ba a ragewa a lokutan su ba a kara adadin su ba a kara lokutan su ba a rage lokutan su wa fi safari raka'atan a halin tafiya kuma raka'a biyu ake kasaran kenan illal magariba sai sallar magariba domin ai ita magariba ita ce wutirin salloli wajibabu kun shiru azhar hudu la'asar hudu lisha hudu asuba biyu duk waɗannan shafa'i ne magariba uku ta zama wutiri kenan eh hakan nan in kai kasaru azahar biyu la'asar biyu lisha biyu asuba biyu duk shafa'i ne tunda duk suna da mara dama shafa'i shine duk abin da yake da mara biyu hudu shida takwas duk da abin da yake babu inkisar kun gane ko babu inkisar to amma idan ya zama na kamar ɗaya uku biyar wannan shine mai witiri saboda ka ita sallar magariba ita ce witirin salloli isa ma ya ce illal magharib sai banda magariba faman qal duk wanda yace akfaru min khamsin salloli wajibabu sama da biyar ne faqad ibtada'a wannan ya kawo bid'a duk wanda ya je aikin hajji ya haɗu da 'yan iranawa masu zuwa aikin hajji za a ga an sun dinga sallah sun dinga sallah sai ga kamar suna kwatan kuciya duk wanda ya lura da waɗannan zai ga suna ba sa jin cewar salloli biyar ne ta dama addinin shi'a addini ne mai zaman shi shika-shikan addinin shi daban komai da komai nashi daban Allah ta ya sauke wa man qal duk wanda ya ce aqallu min khamsin ƙasa da biyar faqad ibtada'a ya kawo bid'a la ya qabalullahu shai minha Allah ta'ala baya karban kowace sallah daga cikin su illa li waqtiha sai wacce a kan lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kowace sallah sai an yi ta kan lokaci illa an yakuna nisyanan sai dai in mutum ya zama da mantuwa ya manta kwata kwata fa innahu ma'zurun to lalle wannan wanda aka bashi hanzari ne shi wa kenan mai mantuwa nisyanin ya riga ya manta mutum na biyu shine wa da malam bai faɗa ba mai bacci ya ci biya idan zakarha zai kawo wannan sallar da ya manta idan ya tuna ta au musafiran ko kare yanzu tun da ya manta sai yanzu nan da muke magana karfe 8 da minti 25 sai tuna ya bai sallar asar ba kwata-kwata ya manta sai ta ya miƙe kawai kawo sallar la'asar khalas wannan shine lokacin nata kun fahimci wannan da kyau wannan ba qada'i bane ba kuma abin nan bane lokacin ta kenan a wurin shi lokacin ta a wurin shi ku kiyaye hakan nan kuma idan mutum ya tashi sai yanzu ya tashi daga bacci bai sallar la'asar ba yanzu ne lokacin ta yana miƙa sai ya kawo sallar sallar la'asar don shi ya biyo ta da magariba tun da dawan bacci yake aw musafiran ko matafiyi fa yajma'u bayna salatayn sai ya hada salloli guda biyu in sha'a in ya ga dama shi wa kenan matafi aha to wanda ba matafi ba fa kun yi shiru wanda ba matafi ba ba zai hada ba domin inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ko kuma ma ka ce me yake sa yanzu malam ya faɗi ɗaya daga cikin abubuwan da ke sawa a haɗa salloli biyu ya kawo me tafiya abu na biyu fa aiki haji domin aiki haji yana sawa ka haɗa azhar da al'asar a mina azhar da magariba da lisha a muzdalifa ko da ko kai mazaunin makani mun bai wannan sai mai kuma kun shiru ruwan sama ruwan sama ko hadari kun yi shiru don abin da ya sa ne sai ga hadari ya taso sai ga an ce a haɗa salloli shi za ne tambayar ruwan sama ko hadari ruwan sama ne abin da shari'a ta tabbatar ba ta tabbatar da hadari ba saboda haka wai hadari ya taso kuna tsammanin za a ruwa ba za a wannan duk ba a ɗora maka shi ba kada ka kuskura ka da sallolin kan baka ba sai kai to mu je na gaba sai wanne ta shi muke magana aljamu bai na salatin din an muna kawo dalilai eh <laughs> shi mai sunan shi <laughs> shi sunan shi aljamu bai na salatain Allah ta'ala ya sauwaki yana cikin rikici da Allah ta'ala ya jarraba al'umma kan shi wai ana zaune lami lafiya wa mutum sai ya tashi wai yana gama magariba sai ya nike kawo lisha wai ya karanta a bulugul maram min gairi matsari min gairi menene menene menene hadisi abdullahi dan abbas haka kawai yana tashi yana kawo azhar sai ya miƙe kawo la'asar a daidai wurin da lokacin la'asar yi yana ce yana kallon tv ko dai yana harka shi kai mai magana sai ce aya daga yayi aljamu bai na salatai ne la ilaha illallah wai wani kuma bai rama wajen masallacin yayi aljamu bai na salatai ne kuma wai ta ji wani abu da yake bai karatu a gaban malam ba wai sunan shi kenan aljamu bai na salatai ne sunan kenan aljamu bai na salatai ne to me dalilinsa wannan kuskure ne galibi wanda ka ga yayi wannan galibi wanda ka ga yayi wannan wanda i karatun ne shine ya karanta ya gane daya ko kuma ma ya karanta translation ne amma duk wanda yake yayi karatu a gaban malam babu wanda zai ce mai haka kun gane wannan da ke ko Allah ya sauke a kai je ka duba ka ci me wale alaikum salam eh na'am ɗaya daga cikin wannan hadisin kenan da malamai suke magana a kan shi rashin lafiya ko wani dalili mai ƙarfi domin abdullahi dan abbas wanda irwaito hadisi din abin da ake ba shi irwaito hadisin aljumu bai na salatin da kuke magana ba hmm. sai ke tambayi ya haɗa su ya jinkirtar da lokacin farko ne lokacin azhar al-muqtar ya jinkirtar da shi sai da ya zo dab da ƙarshe wanda yake yana yin sallama ba tare da bata lokaci ba lokacin la'asar ya shigo sai ya sallar la'asar sai a ganin ido kake ganin ya haɗa zahar da la'asar alhalin kuma kowace ya yi ta ne a lokacinta sunan wannan jam'u suri kun gane maganar to wannan cikin malaman da muke karatu a gaban su ya kawo wannan magana da ka faɗa mara lafiya da rashin lafiya in tsanani yana da dama i wannan likitoci daga mutum sun fede shi kun yi shiru za su ajiye su tafi sallah a'a za su iya ɗagawa zuwa ƙarshen mukutaru dama sun fara aikin ai ƙarshen mukutaru wannan farkon mukutaru wata sa da sallolin su wuce shikenan kawai garau amma wani mutum yana kusa da masallaci yana zaune wani yana gem wani yana waye Allah ya sauwake wani musulun eh eh eh mai muna ba eh ai wannan za ce wanka ne na wanka ne wacce take jini istihala ba jini haid ba ka gane wannan da ke ko ba jini haid ba sai zama na za ita take yin wanka dai wa kana taktasilu li kulli salatin sai ta kasance tana yin sallah a wanka a kowace sallah to shi manzo sallam ne ya umarce ta ta yi a kowace sallah ko kuma ita ce take yi ko kuma a kowace sallah take yi ko kuma tana hada azhar da al'asar ne a ƙarshen muhtarin azhar sai ta yi wanka wanda yake tana idar da sallama na azhar lokacin la'asar ya shigo kun fahimci wannan da kyau ko amma dai galibi duk waɗanda suke karatu ne a gaban su suke abin da su suke da waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya sauke والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن قسمها فجائز وإن دفع إلى الإمام فجائز والله أعلم haka malai faɗa ya ce zakatu ai da man zaka'ir abokiyar sallah ce a cikin ƙur'ani wa ke wato zaka isa ya biyo ta yace ce zakatu da kuma bayar da zakka mina zahabi na abin da ya shafi azurfa wal fidda na zinare wal fidda da azurfa wat tamri da me da kenan domin at jami ne na dabino at ita ce shine dabino daya amma a Hausa ai dabino dabino ake cewa ko tamru da dabino wal hubub da kwayoyi wad dawab da dabbobi ana fitar da zakka alama qala rasulullahi sallallahu alaihi akan yadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce faman kasamaha duk wanda ya fitar da zakari ya raba ta da kanshi faja'izun wannan zakar shi ta yi an gane maganar ya fitar ya cire zakar ya je ya raba ta da kanshi ya raba yadda shari'a ta ce a raba ba wai ya je ya sa naira goma goma sababbi a cikin ambulan ya bayar ai zakan mu ce ba wanda ka ba zakama ta mai da talauci da da bashi da naira goma ma ya yi zauna lafiya amma da ka bashi naira goma sai ya tuna fa to fa daman bai sai magi ba bai sai manja ba bai sai kanin fari ba bai sai kuma ana bashi mutala ga kanan zir Allah ta'ala ya sauki kun gano ana shi musulunci dama tuni ya riga ya bude yana da ma'aikatar yaƙi da talauci tintini da sunan musulunci ba da sunan kasuwanci ba kun gane wannan da ke ko ana fitar da zakka min zahabi wal fidda az-zahab da fidda me yasa ake fitar musu da dan suna zahab ko dan suna kuɗi kun yi shiru dan suna az-zahab ko dan suna kuɗi eh in dan suna kuɗi ne to ashe naira ita ma za a fitar mata da kikina eh kun yi shiru a garin ku ne wasu ba ba a fitar da zakka kudi ko ta shiru gara su fesal ne a shi ma ga wannan kusa ne a yi bayani yi bayani garin ku ba fitar da zakka kudi yi shi ga yawan mutane bayani eh saboda ka wannan kuskure ne wato duk mutumin da ya kauce ma tafarki na magabata hatsarin kenan da zai afka ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائر مصيرا da suka ce ba a fitar da zaka sai ta zirare da azurfa Allah ta'ala yake cewa wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata sai ce me wala yunfiquna ha bai ce wala yunfiquna huma ba kun yi shiru الذهب مذكر ne ko mu'annas muzakkar alfidda fa sai ya nuna ashe alfidda ake fitan ma zakka ba fitan ma da azab zakka dan Allah ya ce wala ƙuna ha in za ka mu'amalance su da yaran su kun yi shiru inda zaka mu'amalance su da yaran da suka ce zinare da asirfa kawai ake fitan ma da zakka to ya Allah ya ce wa layin wala yunfiquna wallazina yaknizuna adh zahaba wal fiddata sai ce wa layin wala yunfiquna ha kaga damir yaudi ila al-fidda li'annaha hiya al-mu'annas kuma bai ce wa layin wala yunfiquna huma ba tun da biyu ya ambata kuma bai ci maganar tsora ga malam dandalin bata ne tsora ka shi kuma daman kasan dandali dandali uban shagalallu ko ya bota tashi ya yi asara ko bai ta komai ba yayi ta sallah Allah ya sauwake ba shi da irin waɗannan abinda malamai suka faɗa dalilin da ya sa ake fitar da zakka a azhabu da alfidda illar ita ce asamaniya dan suna kuɗi to ko tunda dan suna kuɗi ne to duk abin da in ganyen kargo yanzu nan shugaban ƙasa ya ce ya mayar da ganyen kargo shine kuɗin kashewa a Najeriya shikenan ya kake gani kafin gobe <laughs> eh? ai da ana jin kammala dauran nan yau sai ka hada da wai zara wata jarata na wani hawanin fadu ilaiha dan ba ka ba kun bai ci wannan da kyau kar ka manta ba shugaba ne ya ce naira ashirin ɗin da kuke kashewa an daina kashe ta shi kenan yanzu yanzu in kana da ita da ita da jarida duk ɗaya ne kun ci wannan da kyau ko saboda ka illar ita ce kuɗi yanzu mun ji ana fitar mu da kuɗi zaka wa da dabino wal hubub da sauran kwaye abinci wannan ya nuna mana bangaren zakka na biyu shine al kharij min al ard abin da ke fitowa daga ƙasa shi ma ana fitar mai da zakka sai na uku wa dawab dabbobi dabbobi su ma ana fitar musu da zakka su ne kuma bahimatul an'am rago da cinkiya da akuya da ɗan akuya da sa da saniya da raƙumi mana albakaru da alghanamu da al'ibulu su kenan alghanamu farare da bakake maza da mata duk matsayinsu ɗaya in an tashi lissafa duk za a lissafa kana da farare goma bakake talatin sun zama nau kenan arba'in shi kenan zakata kanka shanu kuma su ma da jajayensu da fararensu duk za a lissafa raƙuma ma haka saboda haka sai mu ga tumaki duniya ce daban shanu su ma haka raƙuma su ma haka duk ana fita musu da zakka kuma abin nan tunda mun ce zinare da azurfa abin da ya ake fita musu da zakka shine don suna kuɗi saboda haka kuma naira najeriya ita ma to saboda haka kuma tana da riba kun gane wannan dole riba kuma za ta shige ta da gonan da suke tutiyar cewar wai kudin najeriya riba baya shiga allah ta'ala ya sauke mana yace fa in kasama ha Faja'izu in ya fitar da zakai ya rarraba ta da kanshi yayi wa in dafaha ilal imam in ya kai ma shugaba shugaba ya bude ma'aikatar karbar zakka sai ya kai zakkar can fa ja'izun tayi wallahu a'lam Allah shine mafi sani mu daya واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله هكي شيء واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله شيني فرقه دم تمن دي شيني ba wani abu ne ya gabace shi ba kenan sau daga inda mutum zai dade yana salloli zai shekara shekaru yana salloli yana azumi yana hajji yana zakka la ilaha illallah ba ta gabace shi ba bai yi ba domin ita ce farko inna awwalal islami wa alam anna awwalal islami shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma shahadatu Allah ilaha illallah tana da sharɗa guda bakwai wa bi shurutin sab'atan qad quwidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa hatta yastakmiluha al ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqulu wal ikhlasu والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب ولا بكو كينا سنة شرطة لا إله إلا الله yake cewa يكي تشوى باب ونمبودي فاتينا ده حقورا kun yi ɗauko mabuɗin mashin ɗinka ɗauko mabuɗin ɗakinka mabuɗin motarka yana da haƙora kuma shi da haƙora la ilaha illallah ita ce mabuɗin aljanna sharɗan kuma su ne waɗannan haƙoran wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mayakin Allah ne kuma manzo Allah ne ba kaga hakuran ba to sune sharudan sharuɗan la ilaha illallah kaga an ba su da hakora ba zai bude ba saboda in mutum yana da la ilaha illallah ba shi da sharuɗanta to yana da mabudi ba su da hakora Allah ta'ala ya sauwaki wa anna ma qala Allah kama qala shikenan wa anna ma qala Allah kama qala lallai duk abin da Allah ta'ala ya faɗa kamar yadda ya faɗa ne kawai wala hulfa lima qala ba mai saba ba abin da Allah ya faɗa wa huwa inda ma qala wannan abin da Allah ya faɗa yana wurin Allah haka yadda Allah yake nufi shi yake nufi kawai domin wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa shikenan kawai amma Allah ya ce kaza ka zo ka ce a'a ai kaza yake nufi a antum a'lamu amillah iza ga ahlus sun zage bakin almakashin su suke cewa wa jami'u ayatu sifati umiruha hakan kama na qala tirazu al wal imanu bi shara'i kulliha dan imani da dukkanin shari'o'i baki ɗayan su na dukkanin annabawa gaba ɗaya da suka wuce da kuma manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama akan ka'idar amanar rasulu bima unzila ilai min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi in mutum ya saba wa manzo daya daidai ne dukkanin manzannin baki ɗayan su ya saba musu Allah ta'ala ya ce wala kada kazzaba ashabul hijri al mursalina duk sun kareta manzanni alhalin kuma manzo daya Allah ya tura musu kun gane wannan ko Allah ta'ala ya sauwaki Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tabarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gobe za mu shiga kasuwanci a sharhu sunna eh mana wa alam anna shira'a wal bai'a ba ka ji cewar musulunci yana da ruwan shi da kasuwanci yawwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na'am na'am